Assalamu alaikum na Nazir Jarmaju A daidai wannan lokaci a duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin wasanni a gasar cin kofin zakaru ta nahiyar Turai. Yayin da tuni ake dab da karkare jerin wasanni zagaye na goma sha shida a gasar ta cin kofin zakaru ta nahiyar Turai bayan a makon da ya gabata mun ga jerin kungiyoyi guda hudu sun dangana zagayen dab da na kusa da na karshe kuta fadar a turance a gasar ta cin kofin zakaru ta nahiyar Turai. mun ga yadda chelsea ta doke borussia dortmund ta dinkana zagaye na gaba mun ga yace kungiyar kwallon gaba ta bayern munich ta duke psg ta dinkana zagaye na gaba yayin da su ne jerin fitattun kungiyoyi guda biyu da suka dangana zagayen dab da na kusa da na karshe kwata final a gasar ta cin kofin zakaru tana shirya turai kazalika mun ga yadda ita ma kungiyar kwallon gaba ta benfica ta fi san waɗannan jerin kungiyoyi na dangana zagayen na dab da na kusa da na ƙarshe kwata final a gasar ta cin kofin zakaru ta nahiyar turai a daidai wannan lokaci a wannan mako dai muna sarin karawar kungiyar ƙwallon kafa ta manchester city da rb leipzig zai fito da kungiya ɗaya da za ta fi son waɗannan jerin kungiyoyi yayin da karawar etienne frankfurt da kungiyar ƙwallon kafa ta napoli shi ma muna fatan zai fito da kungiya ɗaya da za ta dangana zagayen dab da na kusa da na ƙarshe kwata final a gasar ta cin kofin zakaru ta nahiyar turai yayin da a ranar laraba muna sa ran babban karawa tsakanin Real Madrid da kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool wanda tuni kamar da ka sani Real Madrid tana kan gaba da cibiyar da bi a wannan karawa zai da kungiya daya da za ta bi sahun kungiyar kwallon kafa ta wato ɗaya daga cikin Manchester City da RB Leipzig da kuma Etienne Frankfurt da Napoli a wannan mako na ganin sun an tabbatar da jerin cikakkun ƙungiyoyi da suka dangana zagayen dab na kusa na karshe a gasar ta cin kofin zakaru ta nahiyar turai dangane da gasar dai kamar yadda kaji a ranar talatin don karawar kungiyar kwallon kafa ta cin frankfurt da napoli da kuma karawar Manchester City da kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig su ne jerin wasanni guda biyu da zamu yi duba na tsanaki a kai yayin da a daidai wannan lokaci zamu fara da karawar kungiyar ta wato Napoli da kuma kungiyar kwallon kafa ta Eintracht Frankfurt a daidai wannan gabar kamar yadda ka sani dai wasan farko Eintracht Frankfurt ta sha kashi a filin wasan ta a hannun Napoli da ci biyu da ni ba inda Napoli ta dangana kasar Jamus ta kuma doke kungiyar ta wato ba kungiyar kwallon kafa ta wato na kasar jamus din kenan etin frankfurt wacce ke rike da kambun gasar cin kofin europa ƙungiyar kwallon kafa ta etin frankfurt dai ta sha kashi da cibi da nema kamar da ka sani a filin wasanta a wannan kara da suka yi victor osimhen na super eagles ta nigeria tare da kaftin ɗin ƙungiyar Giovanni De Lorenzo suka zira kwallaye kuma suka tabbatar da cewar ƙungiyar ta shiga zagaye na wato zagaye na biyu a wannan karawa da ƙwarin gwiwar cewa tana da tabbacin samun tikitin fafata wasanni a gasar cin kofin zakaru ta nahiyar Turai zagayen da na kusa da na ƙarshe kwata final ɗin karo na farko a tarihi. Tawagar ƙungiyar ƙwallon gaba ta Napoli idan ka kalli ƙungiyar gabaki daya ƙungiya ce wanda a wannan kakar take kan ganiyar da tana taka rurgani kuma lokaci ƙiris ya rage kafin kungiyar ta tabbatar da cewa ta lashe gasar cin kofin Serie A ta kasar Italiya duk da cewa yan kwanakin baya bayan nan mun gani da Lazio ta dangana filin wasan ta na Stadio Diego Armando Maradona ta doke ta da ci 8-tak mai ban haushi amma bayan nan kungiyar ta Napoli ta amfani da damar ta samu a wannan mako inda ta doke abokiyar karawanta har da ci biyu kungiyar kwallon kafa ta Atalanta har da ci biyu da nema dan wasan ta ka wato Kavash shi shi ya zira kwallo kamar da ka sani yadda kaga dan wasan yayi wasa da kwallo a gaban raga ya kwakwantar da mutane kuma ya zira kwallo a ragar ya tabbatar da cewa ya kare alkadarin kungiyar ta Atlanta a wannan karawa wannan dan wasa yana da matukar hadari a wannan kakar dan wasa ne wanda yake kan ganiyarsa kuma a cikin togar kungiyar kwallon kafa ta Napoli dai dan wasa shikariya shine dan wasan da ya bada tallafi aka zira kwalla hudu a wannan kakar a gasar cin kofin zakaru a tarihin kungiyar kwallon kafa ta Napoli ba a taba samun dan wasan da ya irin wannan rawa a gasar ta cin kofin zakaru ta nahiyar Turai ba tabbas wannan tawaga ta kungiyar ta Napoli tana da dauke da wani abu na musamman Victor Osimhen dan wasa ne wanda yake zira kwallo akai-akai kuma idan baka manta ba a wasan farko da wato kungiyar ta Napoli ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Frankfurt din Osimhen ya zira kwallo filin wasa na Diego Armando Maradona filin wasa ne wanda Osimhen yake jan zaransa a mafi akasarin lokuta sai yana taka rawar gani yana tallafa kungiyarsa tana samu tana doki abokan karawanta cikin kwanciyar hankali ga magoya bayan ta wanda suke bada tallafi su ma wadaka saboda mai magoya bayan kungiyar ta Napoli magoya baya ne wanda idan daga zaran an busa wusar an fara taka wannan wasa to fa har a karkare shi kungiyar tana nan tana hayaniya na ganin cewa ta nuna goyon bayan ta 100 bisa 100 wato kungiyar kwallon kafa ta Napoli gaba ki ɗaya. za je jira mu ga yadda wannan kara zai kasance a filin wasa na Diego Armando Maradona wanda a wannan filin wasa cikin wasanni goma sha ɗaya da suka gabata wa kungiyar ta Napoli kungiyar ƙwallon kafa ta Napoli a gasar cin kofin zakaru ta nahiyar Turai cikin wannan wasanni goma sha ɗaya ba a duke ta ba yayin da kuma a cikin wasannin ta uku da suka gabata ta samu nasara a waɗannan wasanni gabaki daya kuma ta zira akalla kwalla uku a ragar abokan karawanta a waɗannan wasanni da ta fafata idan baka manta ba jerin kungiyoyi da ta kara da su a wato zagayen zagayen wato wasannin rukuni har da kungiyar kwallon gaba ta Liverpool da kungiyar kwallon gaba ta Ajax wanda duk kungiyar ta wato Napoli ta ja waɗannan kungiyoyi filin wasan ta na Diego Armando Maradona ta casa waɗannan kungiyoyi ta doke su kuma ta kwashi maki a kansu wanda hakan ya tabbatar da cewa tana wannan zagaye akwai jan aiki a gaban kungiyar kwallon kafa ta Eton Frankfurt mai rike da kambin gasar cin kofin Europa idan har tana da fata da kuma damar danganawa zagaye na wato gaba a wannan gasa kungiyar kwallon kafa ta Eton Frankfurt da jan kati da aka ba dan wasan ta wanda shine fitacce Randall Kulumani ina ga shine tabbatar da cewa kungiyar babu wani abu da za ta iya tabuka a wannan gasa gaskiya tunda dan wasan zai kwalla 21 a wannan kakar kuma babu shi a wannan karawa da Napoli za ta yi da Eton Frankfurt saboda saboda wannan jan kati da aka ba dan wasan a karawar wasan farko da kungiyar ta Napoli ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Eintracht Frankfurt a can kasar Jamus akwai aiki a gaban kungiyar kwallon kafa ta Napoli ban san ta wani hanya da kuma wani salo suke da shi na ganin cewa sun amfani da wannan salo sun shawo kan matsalolin su kuma sun zira kwallaye har uku a ragar kungiyar irin Napoli ba tare da fitaccen dan wasan su na gaba ba duk da cewa an shekarun da suka gabata mun ga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ba tare da fitattun yan wasan ta ba ta dangana filin wasa na wato Parc de France ta duke kungiyar kwallon kafa ta PSG kuma ta dangana magana zagaye na gaba amma fa gaskiya wannan kungiya ta Napoli ba kungiyar gwallon kafa ta PSG bane tana da ƴan wasa masu nagarta jajirtattu kuma tana da mai horoswa wanda baya daukan abubuwa da sauki yana son ƴan wasan su bada guduma 100 bisa 100 a koda shi kuma a filin wasan kungiyar ta Napoli kaga akwai aiki a gaban Etienne Frankfurt gaskiya duk da cewa rawar da kungiyar ta taka a gasar cin kofin Europa ka iya bata kwarin gwiwa cewa eh tana da dama a wannan karawa tunda idan dai har ta samu nasarar zira kwalla uku kuma ta hana Napoli zira kwallo za ta iya dangana zagaye na gaba amma tambayan shine shin za ka iya hana kungiya da ke dauke da dan wasa Victor Osimhen da ke dauke da dan wasa Kvaratskhelia zira kwallo shine tambaya. ai kungiya irin wannan gaskiya ta takatar da ita akwai matsala Ko kowace kungiya ke sai ta shirya ta fito da wani salo kungiyar kwallo kafa ta Eintracht Frankfurt dai a wannan kakar ta zira kwallaye da dama a gasar cin kofin Bundesliga ta kasar Jamus har ma ta wuce yawan kwallaye da ta zira a kakar da ta gabata inda tuni kungiyar ta zira kwallaye 46 kuma dan tank da wato tuntube da kungiyar ta a baya bayan nan shine cire ta a cikin jerin kungiyoyi da ke fafutukan neman lashe gasar cin kofin Bundesliga ta kasar Jamus tun bayan wannan kai da ta sha hannun kungiyar kwallon gaba ta Napoli a wannan wasa da suka fafata dole ne kungiyar kwallon gaba ta Frankfurt ta fatan cewa kawai wani abin al'ajabi ya faru kafin ta samu tikitin ta wasa wato wasa a zagaye na dab na kusan na kashe kwata final din a wannan kasa, amma gaskiya nawa ganin Napoli ta riga ta shiga matakin da fasiti a ta hakuri da ita kawai a kalli ta kuma ta dangana zagaye na gaba a wannan kasa. za dai mu jira mu ga Etienne Frankfurt din abin da za ta kawo wannan karawa amma Victor Osimhen tare da saudon tawagar kungiyar kwallon gaba ta Napoli gaskiya zai wuya idan har ba su doke kungiyar kwallon gaba ta wato itin Frankfurt sun dangana zagayen dab da na kusa da na ƙarshe kwata final karan farko a tarihin ƙungiyar ba. Matsallake karawar Napoli da ƙungiyar kwallon gaba ta Eton Frankfurt wanda kamar yadda kaji tuni dai Napoli ta samu nasara a wasan farko ci ɗaya mai tak mai ban haushi ko ci biyu da nima. a karawar da suke a can kasar jamus inda ɗan wasa victor osimhen tare da kaftin ɗin ƙungiyar a daidai wannan lokaci Giovanni de Lorenzo suka zira ƙwallaye suka tabbatar da cewar ƙungiyar tana kan gaba. Mu dubi karawar Manchester City da ƙungiyar ƙwallon gaba ta RB Leipzig wanda har yanzu akwai sauran wasa a wannan karawa. Idan baka manta ba wasan farko, ƙungiyar ƙwallon gaba ta RB Leipzig dai ta tashi ɗaya da ɗaya ne da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City a filin wasan ta a can ƙasar Jamus din wanda hakan ya tabbatar da cewar akwai sauran wasa. Bayan ƙwallon da Riyad Mahrez ya zira a farkon wannan wasa a dab da karkare wannan wasa Jasko Vadiol na kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig da kasar Croatia ya dasa kwallo daka ya warware wannan kwallo wanda hakan ya tabbatar da cewa kungiyar ta wato RB Leipzig tana da fatan ganin cewa ta kori Manchester City a wannan gasa Manchester City tun bayan wannan canjarar da suka ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig ta samu nasarori a cikin wasanni guda hudu a jere amma wasan ta na karshe karawanta da kungiyar kwallon gaba ta Crystal Palace a wannan wasa fa kamar yadda ka sani sai da dan wasa alin brohalen ya zira kwallo a bugun da ka sai mi tsaron gida kafin ya tabbata cewa Manchester City ta kwashi maki uku a wannan karawa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City dai a daidai wannan lokaci har yanzu har yanzu mun dade muna nana ta wannan bayani tun farkon wannan kakar bata fito a matsayin kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City da muka sani ba saboda irin gwagwarmaya da take a wannan kakar Erling Bro Haaland shi ma na ɗaya daga cikin mutane da suka dan ƙara jirkita mai horo zuwa Pep Guardiola ta tawagar kungiyar ta Manchester City amma fa wannan karawa karawa ne wanda zai kasance lokaci da 'yan wasan kungiyar ta Manchester City ya kamata su tashi su tsaya na ganin cewa sun tabbatar da tikitin kungiyar su na dangana zagaye na gaba a wannan gasa. Phil Foden dai kamar ya dawo kan ganiyarsa duk da cewa a karawa da Crystal Palace dan wasan bai zira kwallo ba amma kafin wannan wasa dan wasan yana da kwallaye hudu cikin wasan uku da ya fafata kafin karawar Manchester City da kungiyar ta wato um, kungiyar kwallon gaba ta Crystal Palace kenan a ƙarshen makon da ya gabata. Manchester City dole ta bi hanyoyi da za ta fito da salon da za ta doke kungiyar kwallon kafa ta wato eh, RB Leipzig din a filin wasa na Etihad. In ka dubi tarihin kungiyar ta Manchester City a filin wasa na Etihad a daidai wannan lokaci, kungiyar dai tana dab da kamo tarihin da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta kafa a yin shekarun da suka gabata. Na cewa ta shafe wasanni 23 ba tare da an doke ta ba a filin wasa na Etihad din, kamar yadda Arsenal ta yi a wato filin wasan ta na Emirates. Manchester City dai lokaci na ƙarshe da ta yi adabo da gasar cin kofin zakaru a wato zagayen da goma sha shida tun shekarar da mai horo zuwa Pep Guardiola karɓi aiki a ƙungiyar ta Manchester City shekara 2016 zuwa shekara 2017 a wannan kakar ne lokaci na ƙarshe da aka doke ƙungiyar a wannan zagaye ta adabo da wannan gasa amma fa RB Leipzig tana daidai matakin da ya dace na ganin ta samu ta dangana zagaye na dab wato kusa da na ƙarshe kwata final din duba da cewa tana da 'yan wasa masu nagarta wanda ake ganin za ta iya bada matsala wa ƙungiyar ta Manchester City duk da cewa babu ɗan wasa Christopher Nkunku amma RB Leipzig tana da dama a wannan karawa Manchester City a filin wasanta ana fuskantar kalubalen tunkaranta amma kungiya irin RB Leipzig masu 'yan wasa irin su Timo Werner da Andre Silva da kuma Dominic Szoboszlai dole ne su shiga wannan kara da kwarin gwiwar cewa su ma za su iya kwaton wani a wannan kara kuma duba da cewa an cire tsarin na away goal gaskiya hakan ina ga yana da babban dama ga jerin kungiyoyi da za su fito waje ganin sun fafata wannan wasa ba wani tsoro kawai fitowa za a takali da azira kwallaye Manchester City tana da irin waɗannan 'yan wasa ga Erling Haaland karan kansa duk da cewar Kevin De Bruyne ya zauna a benci a karawar City da Crystal Palace watakila yana iya dawowa cikin tawagar dan ya dawo ci gaba da tallafa kungiyar kamar yadda ya saba amma fa dole ne mai hore zuwa Pep Guardiola ya fito da hanyoyi da kungiyarsa za ta bi kungiyar ta RB Leipzig ta doke ta a wannan filin wasa nata na wato a wannan filin wasa na ta na wato Etihad Stadium kamar yadda muka sani a daidai wannan gabar Kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig da jerin 'yan wasan da irin su Timo Werner ma sun san karawa da kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City tun da dan wasa ne wanda ya taka wasanni a gasar cin kofin Premier ta kasar gida. Amma rashin dan wasa Christopher Nkunku na iya ba su matsala. Duba da cewar dan wasan yana ɗaya daga cikin 'yan wasa masu nagarta a cikin kungiyar. Kuma idan baka manta ba, Christopher Nkunku dai shine dan wasan da ya zira kwallon uku rigis a ragar kungiyar ta Manchester City inda Manchester City ta sha ta wato doke kungiyar ta RB Leipzig a karawar da suka a bayan nan a shekarun da suka gabata da ci shida da uku wannan karawa babu dan wasa Christopher Nkunku duk da gwagwarmaya da yake na raunuka kuma mun ga a wasan farko ma abinci aka sanya shi kafin ya shigo cikin wannan wasa a karkare ta da shi baki da amma ba bayani na gaskiya shine yan wasan Manchester City ba za su yi wasa ba mai horis da su ya san da haka kuma kungiyar za ta yi dukkan mai yiwa na ganin cewa ta karbi mutuncinta ta dangana zagaye na gaba Ƙungiyar ƙwallon kafa ta RB Leipzig din ma dai tana ta ɗan kai kawo ne a gasar cin kofin Bundesliga ta kasar Jamus ta dan farfado amma fa ita din ma karawa da Manchester City ta san cewa abu ne mai matukar wahala wanda sai sun jajirce kafin kuma su samu su kwashi wannan wato dama na ganin sun dangana zagayen dab da na kusa da na karshe kwata final a gasar ta cin kofin zakaru ta nahiyar turai a daidai wannan lokaci dai sai dai mu ce za mu jira mu ga yadda waɗannan wasanni za su gudana karawar Manchester City da kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig da kuma karawar kungiyar kwallon kafa ta Eintracht Frankfurt da kuma kungiyar kwallon kafa ta Napoli a can kasar Italiya a filin wasan kungiyar ta Napoli wato filin wasa na Diego Armando Maradona Victor Osimhen na Super Eagles ta Nigeria ina fatan cewar dan wasan zai tallafa kungiyarsa ta kai zagayen dab da na kusa da na ƙarshe a wannan gasa karo na farko ka san kamar da na faɗa abin da yake burge ni shi in dubi dan wasa a kungiya irin da poli a ce wai dan wasa irin Victor Osimhen daga Najeriya shi ne yake bata irin wannan tallafi abin yana sa na ji daɗi abu ne wanda ya kamata 'yan Najeriya su alfahari da shi kusa shakka babu saboda irin wannan gudumawa da shi dan wasa Victor Osimhen yake ba kungiyar kwallon kafa ta Napoli a daidai wannan gabar idan har ya dangana ci gaba ga kwallon kafa a Najeriya ci gaba ga ƙwallon kafa a nahiyar Afirka kuma shi ma a karan kansa ci gaba a gare shi tunda na ga bayanan da suka tabbatar da cewa dan wasan idan har zai kwalla 30 ba zai karbi makudan kudade kusan euro 200 da wani abu wanda zai saka su aljihunsa na ganin cewa eh shi ma ya ja gefe kawai an wuce waje. za mu jira mu ga Victor Osimhen tare da kungiyar kwallon kafa ta Napoli da kuma Manchester City da kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig a jiji wannan kabar da ka kashin wannan tattaunawa kada ka manta za ka iya subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sayan bayani a ko'ina kake a fadin duniya a kodayaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa ɗari sai anjima.